Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarudiya da kuma diya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Amina Bahari Auna. Litinin. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu magana ne akan kayan mata amma wannan karan illan da yake yi a lokacin da ba a samu biyan bukata ba. Hadiza masu saurare bida tafi da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. saurare za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna. Karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa wato Binta Ibrahim ta ma bakin da ta gayyato mana. masu Masararo mu da sake saduwa da ku a mu na yau da gobe. A yau za mu yi magana ne akan al'amarin da ya shafi auratayya. Maganin mata wato um, ko kuma in ce kayan da'a wani sinadarai ne da mata sukan yi amfani da shi musamman a arewacin najeriya nijar da sauran kasashen di afirka inda suke neman inganta rayuwar auratayyarsu a cikin wannan zaure tare da ni akwai mata inda za mu tattauna da su akan shin menene shi maganin mata kuma menene amfaninsa da kuma aibinsa malama aisha malama usaina da kuma malama zainab suna nan tare da ni domin mu fashin baki akan wannan al'amari malama zainab idan aka ce muke mu kayan da'a ko kuma kayan mata ko kuma dai kuka san sauran tunaye da kuke kiran wa'annan magunguna da su me a ki fahimtar me kuke nufi idan kuka ce haka jama'a assalamu alaikum da inda ka ji an ce maganin mata to ka san harka ce da ta shafi auratayya mm-hmm. saboda mu dai kamar kin san malam bahaushe yana da al'ada daban kowane yanayi kaman miki misali kaman bangaren sakkwato mm. to za ki ga su sakkwata kebi zamfara mm. su wa'annan ba ma wani abu ne na jin kunya mm. ko wani abu ya zama kaman al'adarsa ne yaro tun yana karami bai kai ko ina ba za ki ga ana bashi wannan abubuwa ba tare da jin kunya ko wani abu ba ana tsumamace ana za ki gani su kuma ba su ɗauke shi wani abin jin kunya ko wani abu ba ta nan bangaren al'ada ne amma idan kika shafi abin da ya kano zaria kaduna katsina zan kuma zaki ga akwai dan kunya a tsakani dan kawai sabon al'amari ne yawa al'amarin kowa da yanda suke daukan al'amarin mm. Zaki gani wata yarinya ma har sai kaman aure ya zo ke wata ma mu dai kamar zamanin ni da aka yi mun aure ni har ne aure iyaye na ba su taba bani wani maganin mata ba saboda mu ba al'adar mu bane wannan wurin sai kai ne a hankali ko ka ji kawaye na faɗa haka san ma ga inda aka dusa amma dai ba dai iyaye su ce su kansu su sa ka a wannan tarba ba to amma kamar a wasu wuraren zaki gani su wannan ba wani abu bane ana ganin kamar idan ba shi ma ba zamantakewa aure to malama usaina mm. idan aka ce kayan mata mm. me yake nufi ne kuma me sa to kayan mata dai wasu yawanci daga itatuwa ne wasu itatuwa ne da su saiwoyi da su dai hada hade da ake hada za ga ana hada kuma da su irin tsaba haka su gero su dawa su waye su ne ake har hadawa ake sha da ganyayyaki akwai kuma na sha akwai kuma wanda a ake sawa ake mannewa eh wanda ake mannawa hmm. to su ne da maganin mata to me amfanin sa jiki me yasa mata suke amfani da shi to mata suna ganin kamar karin ni'ima ne hmm. kamar irin yadda zaki sa su kayan dandano a cikin girkin ki hmm. ko kuma a kunin ki sa suga da waye to mata suna ganin kamar su wannan abin ne haka hakan mata suke gani a cikin su eh zamantakewa na ya balle yadda aka muke mu a nan kin gani in ka lura arewa a musulmai yawanci sai ga ba mace ba ita kaɗai bane a gidan miji to kin ga irin kuma zaman kishi kin ga kowa na neman fada fada eh, eh to kin gani kuma duk wannan mu mata sai aka dauke shi cewa ai wannan abun shi yake kara maka gardi a gurin miji to amma ni a nawa hmm. a nawa ni ina ganin ba lalle wa'annan abubuwan ba ne eh za su iya yiwuwa saboda akwai itatuwa da na ga miki kin ga yawanci wasu haɗa hadan itatuwa ne amma ko duk da yake yanzu eh, zamani da kan ce duniya ta zama a fatafan hannun mu hmm. banda mu da kin ga mu namu nan na Afirka da irin sayoyi ne da waye to yanzu kuma su wasu kasashe sun kawo mana nasu akwai daga China daga eh, India da waye da ma na turawa da na turawa to eh, kin gani wa'annan magungunan mu mata muna ɗaukan shi akan yadda na ce miki kamar su ɗan ƙarin ɗanɗano ne ba mu san cewa yau Allah ya riga ya halicce ka da komai naka kamar yadda ake cewa nuna uwa ne kin ga nonon uwa an ce ka ƙara komai wasu har ruwa yanzu ba sa ba yaro sai a ce nono na da komai to haka zaka ɗauki jikinka Allah ya riga shirya maka komai ɗinka wato ko da an tsotse na an jima zai dawo in dai zaka ci mai kyau ka sha mai kyau shi wa'annan abubuwan ni fa sai ga kamar a gani na da kuma yadda nake ganin abu yadda suke kaman yana kara maka ma wani fitina ne yana tsima ka ne yana irin kamar ka sha irin yan dan basu sha da wuri din nan mm. ki ga sun tsima suna neman jigwa za su buga eh. to shine wannan maganin mm. in ya tsima wato tsimi ne dai tsimi ne ya tsima ka kana tunani kana ka shiga cikin bukata bukata sosai hmm. Hmm, kin gani in ka cikin bukatar nan kuma kin gani akwai hatsari tunda baka san wa ya zai kasance ba malama Aisha ana ta bugu ana ta karawa ni kuma ina ganin kamar a ce kuma duk kowa dai baya amfani da maganin nan ta kila ke gwana ce wurin siye da amfani da shi ko eto eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daidai warwado dai an riga an san dai matan arewa mm. da wani abu kamar yadda hajiya zai mutu bayani mu dai nan yan bangarancin mu nan wuraren kamar a can muke Kaduna Kano Katsina ba mu waye da shi kamar yadda sauran can eriyan a ce ya zo musu al'ada ba mm. to nan dai zaki gani dai daidai warwado mata suna yi mm. gaskiya suna yi amma yin ka yi kasancewa to wai shin ma me amfanin shi a gurin ka eh, me kuma aibin sa kuna neman gida da moto ne to wanda shi yake saidawa shin wanda ta kawo miki tallan ta taho da mota shin ma tana da ma auren mm. ko ba haka ba mm, so ta ma miki ma bayanin ya yanayin maganin ma yake a jikinki mm. a za ta miki amfani magana sai dai ko ta zo miki karya mm. cewa wannan yana kaza yana kaza kamar yanzu maganin mata dinnan da ake ko a ce ma kayan da'a daidai gwargwado gaskiya da duk ba a san shi ba amma yanzu gashi nan kusan kowa wato za ne za a sirrance ake a sirrance ake ana ganin da kamar illa ne mm. ba kuma illa bane tunda gyaran aure ne mm. maza da yawa wasu ma a gaban su ma zaka siya ko kuma a gaban su ma zaka hada ka sha mm. ko kuma su baka kuɗin ko kuma su baka kuɗin ko kuma ka ce wani mai gida da dan bani kuɗi idan dan sai kaza ne shi kuma shi da kanshi ma zai siyo in ya ga cewa ya ga akwai gamsuwa a tsakani ba illa bane amma akwai cutuwar shi wanda kamar irin wannan manne-mannen ni dai bana bada goyon baya saboda ana samun cututtuka amma kamar waje wajen sha ko ni gaskiya zan sha tun da dai yana gyara zamantakewar aure tsakanin ka da tun da dai abun ya riga ya zama rampart mm. kusan kowa yana yi to kai ma tun da dama an ce idan ka shiga wani gari mm. kaga cewa ba ta sai to ka tube ka koma mm. to to tun da kaga abun haka ne to kai ma sai ka ce to ni ma na shigo to ni ma gaskiya ni ma a kawo zan sha a ah, hajiya ko dai ana tsoron ka a kwace miki miji a ah, to ai abun tun da ya riga zama haka yan matan wajen ma suna ni ma suna yi to to ke ma cikin matan aure to ai ke ma da kuɗin ki ma sai ki sake siya saboda ki gyara zamantakewan ki da mijinki sosai Mm. to a cikin wayannan kayayyakin da ake amfani da su wasu kala da wasu kala na naji kukan ce sha wayan su kun ce mm. ya abin yake ne ma kamar na sha za ki ga an kawo kamar irin su gumba mm. su gari za ki ji an ce wani a sha da nono mm. wani a sa da yogurt to mm. wa'annan ai tunda zaka lura sayoyi ne idan ma ba wannan bangaren kawai zai maka magani ba kamar irin sabara din nan ana hada ana hada magunguna da su da yawa wanda zai maka amfani tun iyaye da kakanni ka san cewa ana yi har rabi din nan ana hada su duk a cikin kayan maganin mata amma ya salon su yake so in ka sha ba su da illa amma akwai wasu manne-mannen da baka san me aka yi mace ba hmm. shi kuma wannan gurin kuma za a ce mace ta sa a gabanta ta a gabanta za ana samun infection wato cututtuka nan mace za ta je irin cututtukan sanyi din nan hmm. amma na sha din nan shine we dai a nawa hmm. na kwanciyar hankali kwanciyar hankali ga na sha to malama Zainab ke wanne ke darkawa <laughs> an ce wai idan an mace na sha a yanda suke bayani musamman masu da sun ce wai sai mace ta zama tauraruwa a wurin maji ni na so a ce a wannan zauren namu ma mun samu ita gimbiya mai sai da maganin matan amma ban samu ba hankali a wannan karan mm, to kin san shi al'amari irin wannan da abin da kika bada imani akan shi to ta haka zai zo miki sai ka ga yana amfani ko sai ka ga yana amfani ko ba zancen gaskiya ba eh akwai abubuwan da za ka sha eh ka san eh lalle ka sha ka ji amfani shi a jiki mm. akwai kuma abin da za ka sha kai kanka ka san ka wahala mm. ko ya cutar da kai ko ya cutar da mijin naka kamar ni akwai wacce na sani wanda ta je ta sai wa'annan abubuwan aka ba ta nasawa da ta sa da tsallan tsiya aka kare da miji saboda mijin ya nuna ta cutar da shi Allah kaɗai ya san an yi ɗauki ba daɗi ba ɗan kaɗan ba mm-hmm. saboda ta je ta sa abin da ya cutar da shi mm-hmm. to kin ga inda ma na shan tasha mm-hmm. tun da shi zai ga Allah za a tashi shi kuma an yi ne fa dan a burge shi yawa an yi dan a burge miji a maimakon burgewa sai kuma matsala ta samu akwai ma wanda zaki gani shi kanshi da an kawo kin san surkulle ne sosai ne sirkulle akwai wani wanda za ta gani zani ne za a kawo kamar hmm. wani gyaute za ta ga duk an yi rubutu a jikin shi ah. wannan aya kamar an yi wace ga wajen an yi rubutu kuma a ce a je a kwanta a yi kwanciya aure tsakani da Allah ai sa akwai kaucewa akwai abubuwan da mu mata in muka imani a abu mm. ba mu lura meye illa abu mu kuma samu biyan bukata ba ni kadai bace mm. muna da yawa wurin miji ni dai kokari na in ga na cutar da wata mm. na zama tauraruwa wurin miji To amma malama inda a wannan abun baya da amfani za a ci gaba da amfani da shi kuwa ana rububin sa mata fa dubban kuɗi suke kashewa an ce tun daga nan har Nijar har ah, Sudan har India sukan mm. aika da sako ko kuma mm. ta je ta siyo anya inda bai da amfani da yanzu ba ku daina amfani da shi ba dama yana da amfani shi komai yana da amfani komai yana da amfani ai shi sa ake shan amma kai illan shi yayi yawa tunda kuma menene ko mun amfani abu in kana shan shi yayi yawa kinga zai iya zama maka cutarwa ko ya zama ma ka cutarwa to akwai wannan matsala matsala sannan kuma kaman yanzu abubuwa sun shigo yadda ce abubuwa sun shigo da yawa a ciki kin ga yanzu haɗa surkula ya shigo a ciki ba ma da da muke kin ga da na dai arewan mu dai nan biyoci zaki ga saiwoyi ne da itatuwa da ganyayyaki to amma yanzu kin ga surkula ya shigo a ciki amma ni ina son dubi ne ga wani abu mm. shin sauran kabilu ba sa amfani da wa'annan abubuwan za ka ga nan cikin zamantakewar auren su miji na yanda yayi a rafa asiri mace tana nan daidai yanda aka yi dai ba magana saki da sauransu to mu da muke yawan amfani da shi a nan bangaren arewacin za ki ga nan kuma saki ya fi yawa Mm. kin gane mu matan nan wuraren arewa zan ce yan uwana mata yan arewa kuma yi haƙuri mm. dole ne za mu dan ciza mm. kuma mu hura mu mun riga mun ɗauki wannan abun shine kawai aure daga mu mazan har matan wato mun ɗauki cewa wato eh, auratayya wato jama'a da sauransu shine shine auren eh. shine auren shine komai daga an taso in dai wannan za a ci ai wannan shine zai burge miki ba za ka tsaya a tunanin wani sai ka ga ta wajen wata ɗaya ba ta kitso ba wata wanki bai dame ta ba wata in ta kusa da ke ma on da way tsinta wallahi za ta jana miki wari amma ba za ta tsaya magana ma iya magana da miji da iya ma shi ta ba mu ga tana mishi ga tsaye ga tsaye amma gai take ai in ta sai wannan ma in za ta biya mishi bukata shikenan kuma wata ko girki ba ta iya gyarawa ba sosai shi yasa ga mazajen mu ma yawanci na Hausa zaka sun fi cin abinci a waje sun sosai nan sai wajen cin indomi eh. joint suna wajen cin tsire da nama eh. Eh. ga matan ta gida amma ba ta iya gyarawa ba amma tana da kuma za ta saka tana siyan wannan kuma in ya bada kuɗin cefane me ko ai cefane a sai abubuwan da za a yi girkin ya daɗi a'a ba za a yi ba sai a san diyin da za a yi ta a yi girkin na komin yaya ne a ci in ya so sauran kuɗin ga abin da kawai aka sa shine za a yi da shi. yanzu ana dai tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. bari mu koma zauren tattaunawar mu. yanayin yadda al'adarmu take da al'adi ne zaki ga wayansu mazan ba mace ɗaya suke da shi ba mm. suna da matan da yawa ta yiwu mace ta zo ta sha tunanin cewa ranar girkin ta ne ko girkinta ya kusan zagayewa mm. kuma kamar yadda kuke bayanin cewa shi wannan maganin kamar. Kamar jiko ne tsimi ne eh. wato kamar yana da tsima eh, mace ne saboda bukatar ta ya mm. hau eh, sha'awa ta Eh, karfafa mm. sai kuma ya zama um, ba ta samu biyan bukata ba mm. wani lokaci za ga an kauce hanya garin cewa duk lokacin da wannan bukata ta taso mm. kwakwalwa ta buga cewa ana da bukatar nan za a iya kaucewa na cewa ana son a biya bukatar ta kowane hali inda ake ga wata ta shiga wani hanya wata mata babba ce ta tana da kuɗin da za su ta samu wani yaro ya biya bukata kaya kai ga yanzu ma mata ana da raɗe raɗen anya bai da hannu a yawaitar maɗigo da ya yawa tsakanin al'umma musamman matan aure zai iya yiwuwa ba abin da ba zai iya kasancewa ba tunda kika ko a haka a halittan mu kowa da irin halittanta. wani in ya sha abu kaɗan zai zaki ga zai kamar shan magunguna ne akwai da zaka irin su panadol extra ɗin su waye wani bai iya shan su saboda zai gigita shi hmm. wani kuma in ba su ya sha ba ba zai ji saukin ciwon kai ko wani abu ba to haka waannan magunguna to shi yasa wani wata kuma macen bata zauna ta karanci ita kanta ta ya yake ba in ta karanci kanta ta kila abu kaɗan take bukata ta sha hmm. ya tsara mata tsumin nan shi kenan wata ma kila bata bukatar ma wannan tsumin tana da already tana da shi hmm. kuma a kowane lokaci kila kwanci kwanciyar hankali ne da waye mata lokaci kisan ba ma zama mu huta eh. mu dan exercise ga dan tension dan wurin maza da eh, sauran da waye ne da tana samu kwanciyar hankali da dan abincin eh, nan shi kenan ba sai ta sha in abubuwan ba mm. to akan shaye-shayen nan kuma kisan shi wani abu wani lokaci in ka fara abu sai kuma sai ya zama jikinka kamar al'ada kana yi mm. kaɗan kenan yau ka faka gobe an kawo wannan ka gwada jiwa an kawo wannan ka gwada gata an kawo wannan ka gwada tun miji yana yin na daɗi har ya fara gajiya ce wannan matan ta ishe shi mm. tun ma kila lokaci ma ya fara gudunta in ya fara gudunta ita kuma wannan kuma abu ya riga buga mata ah, ya da ya juya mata baya kila akwai direba ko yaron gida mm. kusa kila miji mai tafe tafe ne abu to yanzu babu ku ji abin da ke faruwa ba ma ina jin irin waɗannan abubuwan shaye-shaye ne yake yawa zaki ji an ce kishiyoyi sun tashi daga kishi sai ki ji wani kishiyoyi ma wasu na neman junan su in ba miji miji sai su biya wa kansu bukata biya wa kansu bukata in miji baya nan to ai kuma kin inda ba da shan wannan abubuwan suna cikin hayyacin ta kamar kamata ba za kin ga abin nan ba ko kuma ki ga matar gida hajiya a yaron gida to amma ba kya ganin laifin mazan ne tunda kila ba za su iya daukan ɗawainiyar da sauke haƙƙin mace fiye da ɗaya ba sun je sun tara kuɗi sun ajiye a cikin gida sun ba su abinci sun yi sun mazanyi. Mm-hmm. To ai sun ma maza suna da laifi. Mm-hmm. Tsakani da Allah saboda su ma sun san cewa ba su iya daukan nauyin matan nan. Mm-hmm. Amma za ki ga sun zo sun haɗa. Ki ga mu namijin da bai da ƙarfin ɗauka ko kuma yanayin lafiya. Ba ana nufin kuɗi ba fa. Ba kuɗi ba lafiya na da shekaru. Komai da shekaru. Amma za ki ga mutum ya ɗauki ɗaya biyu uku sai ki gansa can suna shan shayin musu. Wai na ji ma an cewa akwai matar ritaya wato sai ya kai shekara 60 da ya yi ritaya daga aiki sai a wurin shekara Ba zai taɓa yiwuwa ba sai ya dan shaye-shaye. a yadda nake ji kuna ta bayanan nan wato abin da ya fi yawaita ne a arewacin Najeriya fiye da kowane bangare ke. Mm, Ai yanayin abun ma ba ma a tantancewa ba saboda yan arewa mu gaskiya mun fi amfana da shi. Ni dai kamar yanzu ni dai na san ni arewa ce. Mm. Na je bangaren Yarbawa, na je bangaren Inyamur, na ji sassa da yawa a cikin kasar nan. Mm. Amma gaskiya yanayin da aka yi da shi da na dawo na bangaren mu na gida na ga cewa duk muka raja a kai. mu especially ma yan uwanmu na gargajiya unguwanninmu na gargajiya za ki gani kai baka samu cikakken cin abinci ba ba muhalli mai kyau ba muhalli mai kyau amma mace ita da'iman bata san cewa ba wani abu shine zama aure ba sai dai wannan a sha na magani a kuma burge miji hmm. shine idan tallan ne ma ya taso ba za ki taba ganin masu dan rufin asiri suke yi ba wato ita magajiya sai da abin magajiya sai da abin daga can sai ka ta shin cin wai dan Allah shine kawai aka dawoma shine auren to ake malama Aisha wata ma za ki gani zanin da za ta daura ya fi karfinta da ta tara kuɗi ta ɗaura zani majikinta hmm. gwamnati sha wannan abu hmm. don ta birge miji koko ta birge kishiya hmm. a ce ita ce gwana ita ce tauraruwa eh, kuma babban ma illar a wuraren anguwannin nan na hausawa za ki gani tarbiyya ma yana shafar tarbiyyar ƴaƴanmu mm, wata za ki ga ɗakin nan nata falle ɗaya ne wata ƴaƴanta sun kai bakwai mm. a cikin ɗakin nan mm. wata sun kai takwas na sun a cikin wannan ɗakin maza da mata to sai ki ga kin yi shaye-shayen nan kina neman a biya miki buƙat ba ki tunanin ƴaƴan yanzu kuma ba fa irin ƴaƴa ne irin na da ba wato masu wayo ne masu wayo ne sai ki ga ba ki da wani lokaci ke dai a rayuwarki ki ta duniya ba ki da wani wani abu sai wannan bayan yin tsumin ma ai kisa har fita ta kake hayyacinka. ba za ma ka san cewa ma zan ƴaƴan sun ga sun yi bacci gaba ɗaya ko ba su yi ba to kai dai a lokacin kawai abu biya maka bukata hmm. Hmm. kuma bari ba ku misali akwai wani wani da abin nan da muke yi wani program da muke consultant din sai ta zo sai tana ba labarin akwai wata kawata a yanan gizo sai ta bude abin nan din kungiyar mata hmm. da ta bude abin nan din kungiyar mata irin na sana'o'i saboda irin na koyar da sana'o'i ne sai ta bude tana koyarwa tana ba irin abin nan tana son ta samu samu mutane da za su shiga mm. su yi join din abin da ta ce wallahi da ta lura kuma cewa akwai har lokacin idan gwamnati za ta ba da tallafi ne eh. za a taimaka mu mata na abin nan sai da ta zo ne take mana bayani ita wannan a wannan program din take cewa mu ba ma kokari mu mata arewa saboda ta sa a shafin yanar gizonta ta ce duk matan kudu ne kowa yake shiga yana kwanin yana kowa yana son ya tambaya ina za a yi abun ya za a samu kuɗin ya za a yi wane ne sai ta tambayi ita consultant din namu da yake ita ma consultant din ma ita ma kudu ce mm. amma ta saba da yan arewa saboda ita abubuwan na ta yawanci da arewa ne mm. sai ta tambaye ta ta ce a'a ya aka yi wance ki kike samu muta kika samu mutane mata haka sosai daga arewa suke miki abu ni ga abin da na kafa amma har yanzu matan arewa ba sa ba sa ba a gare shi ba eh. sai wata mata mata tana zaune a gurin sai ta ce mata in kina son ki ja matan arewa a page ɗinki ki fara musu maganar tallan kayan mata. Wato duk abin ne daga cikin auratayya nan ne hankalin ta yake. Ta ce da ta shi kenan da matan ta gaggaya mata yadda za ta yi ta ce tunda ita da yawanci da ta ma a kasan waje ne sai da ta dawo saboda wannan consultancy din irin NGO din shine eh. sai da matan ta sa sai ta sa ta tsara mata sai ta sa ta yi talla ta ce kafin a ce kobo matan arewa kowa na liking kowa na commenting kowa na wane ne. Sannan suka fara mai da hankalin hankalin suka fara bai da hankali su akan wannan abin nan din hmm. ta ce shi ne da ta zo take mana bayan ta ce ta lura mu matan arewa ta ce su matan kudu kowa neman kuɗi yake yi ta ce wani ma abin da ka magana mai ta ah, da Allah ba kyala miji ne ba ta miji nake ba ta neman kuɗi nake yi eh. ce su kuma matan arewa su ba sa magana neman kuɗi ko gyara jiki ko ko ta biya a su magana kawai su dai eh, wannan sha'ani eh. shine dai kawai rayuwa to wai shin shi wannan maganin matan ya da illa ne a amfani a jiki yana da illa yana da illa kamar yadda na fara faɗi miki daga farko yana da illa tabbas yana da illa saboda ko na shan da na manna wannan ma kin ga kamar na sha din ma zaki ga wata ta je ma an ce ma mata yawa aje an ana kwacewa to ya kwanta ya kwanta saboda ta ma kanta overdose gani hanta ah, eh. ba zai tace ba sosai na manna wannan ma cututtuka gashi nan kullum ana awareness cewa mata ko rage wannan an ce ma da ciwon daji yana yana sa yana sa kansa sosai yana sa kansa akwai matan da ta ce ta je malama asibiti ce Mm. ta je wani irin da abubuwan da ake kamar da ta je wani kwas a eh, mm. ta ce da aka kai ta asibiti na musamman da aka bude ta ce gaba ɗaya mata duk abin da ke kawo su kenan ta ce aka kai ta wani wa duk ga mata na kowace tsirara abu mm. saboda gaban su ya lalace duk kuma akan maganin mata akan da ta tambaya aka ce mata duk akan maganin mata ne ta ce kuma su kuma su kansu likitocin suka ce ba yanda ba sa har seminar suke hadawa wane ne suke hada ana shiga kauyuka ana magana su ce amma wannan abin ya riga ya zama al'ada mm. mata sun riga sun saba da shi sun raja a kan shi to wannan ko anya bai kamata a ce mutum ya dauki darasi ya ganin cewa ita matar da take saidawa yawanci za ki gama ba mata aure an yi auren an kasa zama saboda aure eh, yawanci zawara ba kimiyyar zama wani abin da kada kawai rama ai duk waɗanda za ki ga suna saidawa ina abubuwan ba su da aure mm. to kuma yawanci ba su da isa ke auren ta bai fi na kowa dan ko ba. Kin gani kuma ta iya zama a gidan ta. Inda ai mutum ya ce zai baka riga ai sai ka kalli ta jikin shi ba in ma maganin in kura na maganin za su yi kanta eh. kin gani so yanzu wani shawara za mu ba yan uwan mata ganin cewa ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu mu san cewa akwai illolin da wannan abin zai haifar fiye da illa amfanin da suke hangowa ke nan an ce eh, za a samu gida da moto har da kujera maka amma wani lokaci an ce hada dukan tsiya sosai A hada duka sosai mata su gane cewa ko in ma yana da amfani duk abin da aka ce maka yana da amfani akwai wani lokaci da in yi yawa zai iya zama illa saboda kuma kisa akwai kamar abin nan shaye kwayoyi ne da ka fara kila da ka fara daya kana jin gobe ka kara biyu mm. to daga haka kana kara kana kara kila yana yana maka illa a jiki baka sani kuma shekaru na nisa kuma kin ga wayannan abinan su kodan mu su waye akwai sanda su ma suna tsufa mm. akwai abin da in abin da in kika sha da zai tace miki nan da nan eh. ki ya eh, miki amfani eh. daga baya kuma kila abin shekaru ya sa ko kuma shi kanshi tace tace ya yi mishi yawa yariyan duk ya tattoshi ba zai tace ba kin ga ai ya kawo illa ke janyo babban illa ya zato kin gani dama duk abu in yayi yawa ai yana da illa in ma za a yi tunda yana da amfanin eh mun ga yana da amfanin mafi amfanin ni dai a nawa ni abin da nake gani ka ci mai kyau ka sha mai kyau kamar ƴaƴan itatuwan nan ita ƴaƴan itatuwa da ganyayyakin nan eh ka ci su manta kwanciya hankali hankali sosai duk abin da zaki yi ba ki da kwanciya hankali fa duk fashirman banza ne duk abin da ya kasance baki cikin kwashi ba to me me amfani ne sai magani a asibiti akan ce ki ci ko na kan shi magani ma a asibiti ai akwai ka'idar shan shi za a ce ki sha ko ɗaya da safe ko ɗaya da ko ɗaya da ko ɗaya a ana. ba ko ba recommendation eh, ba haka nan kawai ba ka'ida hmm. kawai za su ce ne kawai magani ka sha cokali ɗaya ko bi ka ci an ta yawo kanka eh, eh. wani ko sai a haɗa maka abubuwa kala kala kala kala duk ka sha akwai wanda zaka ma an haɗa maka da na irin sai wanda suwaye da kuma kwayoyin duk fa kai zaka hada ka sha a lokacin har da irin mata masu abokanan zama din nan irin miji ran da zai dawo din ki sai ai ta gamce gamce kin in ke ga hada hadan da ake yi akwai da a sha akwai na safe da za a sha hmm. akwai na ran da za a sha akwai na dare da za a sha akwai na tsarki akwai na tsarki akwai na me to ba kuni fa na ji an ce akwai ma na hayaki da za a sa a tsuguna a eh, yanzu an kujera ake da jira kujera ake wanda za a tsuguna a kai hmm. sana'a ce sosai wanda shi karan kansa ita mace mu jikin mu ma ai kamar nan dajin nan ma bai son wannan wuta sosai yawan ban kama mace jikinta ma wuta shi hmm. kan kansa ma illa ne yana kawo wa ai ta tsugunna tsugunnan ne yana hmm. kawo to ai wani kila ba sani ba ne da fatan wannan shiri da muka gabatar zai sanar da wa'ansu ba wa wa'ansu wato cikakken bayanin abinda maganin mata yake nufi da kuma illolinsa hmm. mun gode malamai haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da titan gabatarwa hadiza kyari sai kuma a sa'ida hamdun da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc muke sallama da ku a kasance lafiya.